Masu sauraro barkamu da wannan lokaci, Michael Kudisin ne ke muku lale marabin a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa da Radio France International RFI. kamar yadda muka saba duk mako tambaya da amsa na zuwa muku ne da amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana kuma a cikin shirin namu na yau za mu kawo muku amsar tambayar da ke neman tarihin masarautar tsibirin gobir da kuma alakar gobirawan masarautar da na najeriya sai ku biyo mu madalla za mu yi kallabin shirin namu ne da wannan tambayar da ta fito daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri wadda ta ce shin ko akwai nau'ukan abincin yau da kullum da jama'a ke ci waɗanda illa ne a gare su ba tare da sun sani ba a jera mun tare da bayanin wasu daga cikinsu to a dangane da wannan tambaya taka wakilinmu na baucin yakubu a najeriya ya gana da malam ibrahim musa jami'in kula da nau'o'in abinci masu gina jiki a asibitin kwararru na jihar bauchi ga ganawar tasu kwarai akwai domin dama matsayin da aka sa aka samu kenan a yanzu ake yawan samun kana kanan cututtuka wanda yakan faru ga dan adam a yanzu mu ma ga mutane wanda ya kasance sun manyanta saboda nau'in abincin da suke ci yawanci suna ganin kamar abu ne wani mai kyau ko kuma abun burgewa sai ya zama cewa ba kuma masu burgewa bane abu ne wanda yawanci su ne sukan ja musu matsaloli wanda yakan faru da su a jikin su wanda a ƙarshen an zo ai bincike sai a samu tuna da wani nau'in wani damuwa wanda ya kasance cewa wannan abincin ne ya ci ya da shi ya samar da shi ya ce yana bukata a jera masa wasu daga cikin irin waɗannan abinci masu kawo na kasu ga masu cinsu da kuma bayanai a kansu. dama shi nau'in abinci kamar guda muna su dama ainihin dama shi abinci mana da kashi shida ne wanda ya ba bada abinci da jiki yake bukata wanda ya sanci aka raka aka rasa wa'yansu a cikinsu misali yanzu kamar cin abincin da muka yi ma'abuta cin masara ko gero ko dawa suna amfani da shi ne ba ta da suna amfani da shi surfaffe ne wanda kuma wannan surfe wanda suke nan ana yana ana rasa sinadarin da ya kamata a yi amfani da shi wanda yake amfanarwa wa jiki wanda ya kasance ake amfani da shi wanda mu da mutanen mu da yawanci suka yi amfani da abinci wanda ya kasance datsa wanda aka fi sanin sa datsa wanda mu kuma yanzu sai mun surfa mun wanke mun yi tsari mun yi mai tukumi mun yi amfani da shi haga wannan masara su dawo haga ya zama matsala a ciki kenan yana daga cikin nau'i na farko na biyu mu abuta shaye-shayen wasu abubuwan da ya shafi kaman su taba su abin nan duniya ga cikin matsalolin da ya kasance mutane sukan dauke shi baya da muhimmanci ba abu ne mai muhimmanci a gare su ko goro sukan ga cewa helele sun ci in ba su ci ba suna ganin kaman wani damuwa ne to kuma yana ga cikin matsalolin da ya kan ja musu shi ma daga cikin nau'in abincin da yake faruwa da kuma abincin da ya kasance mukan ci shi masu preservative abubuwan da shafi kayayyakin gwangwami wanda yawanci muna yawan amfani da shi wanda kuma duk wannan abincin ana samun su preservative a ciki wannan preservative din yakan zama illa ne ga jikin dan adam wanda a ƙarshe sai ga ya zo na kaga an fara ba mutum shawarin kai dinga amfani da abin da shafi gangomi don su abubuwa saboda irin wannan illolin duk na daga cikin nau'in abubuwan da akan hana mutum kuma akwai nau'in abinci wanda ya kasance cewa yanzu muke amfani da su wurin shaye-shaye irin kamar irin gun jin daɗi mu dinga cece wasu abubuwa da akan sa musu yawanci kalorin agent ne a cikin su ba zan faɗi irin kalolin musu da kasu masu abin su kamar ko ana kashe musu kasuwanni ne amma yawanci yawanci irin abubuwan da ya kasance ake amfani da su a irin wurin sayar abinci da ake amfani da shi yawanci abinci ne wanda ya kasance yawanci gaskiya gurbatattu ne akan yi amfani da wasu nau'in abubuwan da bai kamata a yi amfani da shi ba to yanzu misali kamar irin ma'abuta ce wurin guraren da ake bude wurin shaye-shayen abinci wanda ya kasance cewa akan sha irin su wani ice cream su wani shawarma irin su mai irin wannan mutane ba su san abin da suke ci suna ganin kamar wani burgewa ne sai ga mutum ma'abucin wannan ya zama cewa na ko kuma ma'abuta yawancin naman kaji wanda ya kasance kaza ne zai ci ya ga kamar shi nau'in abincin da yake bukata kenan to amma a ƙarshe zai iya zuwa zama masa illa a jikinsa wanda wannan illan kuma sai ya zama cewa he an zo an yi tricin ɗinsa ma'ana sai an zo an bashi shawari ko ya ga likita ya ga ya ga abin tukunna kafin nau'in jikinsa ya dawo yanda ya kamata a yi saboda illolin wannan to kaɗan daga cikin wasu abubuwan da abincin da akan ci wanda sukan zama suna da matsaloli ga mutum wanda kuma yakan ga mutum kamar wani shi ya isa ne ma ya ci wanda kuma ba isha bane wannan matsala ne yake jawo kansa wanda shi bai san ma matsala bace amma na shan sa to kana magana kan nau'in abinci wasu da yawa daga cikin 'yan najeriya yanzu abinda za su ci ne kawai suke bukata yanzu wanda zai iya kusar da su me shawara ka ga mutane kan komai talaucin mutum in dai mutum zai iya samun abinci dan daidai abincin da zai ci kuma ya amfanar da shi a jikinsa sosai ai wannan shine mafi sauki ma ga mu ai misali kamar yadda aka bada shawarar amfani da shinkafa irin ta gida wanda ya kasance ana ganin kamar wata abba ce to wannan amfani shiga shinkafa gida ne sinadaran da yake jikinta nan a jikinta bai tafi ba yana nan kuma ba kamar wanda ya kasance foreign shinkafa ma'ana shinkafan kasar waje wanda ya kasance ta jima ta obasin baka san haulon ba ya zanna ma a jikinta ba so haga wannan ka haga yana daga cikin abubuwan shi kuma ka dawo ko maganan kaman abincin abin tuwo kaman su masara su me in za a yi amfani da datsa kamar yadda muke amfani da shi mana nau'in su jogale mana nau'in su karago su daddawa irin su waken suya duka idan mutum ya haɗa nau'in irin wannan abubuwan abincin sai mutum ya samu abincin su daidai rugudu sai mutum ya ci naman kaza kai da ka ci dambun zogale sai ka kasance ka fi shi lafiya saboda me yasa saboda nau'in abincin da ya kasance ya cinna da illa wannan kuma baya da illan da yake jiki so akwai irin nau'in abubuwa da kayayyakin marmari da shafi irin kayayyakin itace wanda muke renawa irin su gwanda su aduwa su kankana su abarba su mai irin wannan komai me a yi a matsayin kan talaka baka samun ko dan kaɗan ka ce ba ce sai ka tara shi a jikinka gaba gaba ki ka ci bane a akwai irin su awara akwai irin su dan kosai su alale duk akwai nau'in abinci kan ka ci kaɗan jikinka zai iya ce maka maka ya kasance ya samar da shi yawanci suna daga cikin abubuwan da mukan samu su abin da ko ganyayyaki da yawa wanda mukan da su muna su muna su a cikin jeji wannan an zo an samu su aka sarrafa su su alayyahu wannan wanda akan yi amfani da shi duka suka yi aiki mutum a jikinsa fiye da wanda yakan je ya dinga tunanin cewa ya ji ya ci abinci mai tsada ne ko ya je wani hotel mai tsada ne ko ya je duk wannan ba shi ne zai taimaka masa ba wannan nau'in abincin shi jiki baya bukatan wani wani wani gayi abinda jikin zai amfani shi yake bukata baki ne yake bukatan gwaji ko yake bukatan dandano ko wani amma jiki ya shiga yana bukatan aikinsa ne ko yanda zai kasance abin da ake bukata muna godiya kwarai da gaske da lokacinka da ka ba mu ka amsa wannan tambaya na gode sosai Allah ya saka ka ciki ciki ga labarin ciki ciki wai wai wai ciki ciki la la la la ciki ciki daga baki sai ciki ciki daga baki sai ciki ciki ka ka ka ka

Fadan shi ya kawo mu ga wannan tambayar da ta fito daga baban gida garin Umaru, jihar Maradi, jamhuriyar Nijar. Ya ce ku bani takaitaccen tarihin masarautar tsibirin Gobir da ke jihar Maradi. Kuma ita wannan kabila ta Gobirawa daga wace ƙasa ta taso? A ina asalinsu yake? Ina alakar su da Gobirawan Najeriya? To shirin tambaya da amsa ya mika tambayar taka ga wakilinmu na Maradi Salisu Isa, wanda ya kalato mana waɗannan amsoshin amma shirin ya fara ne da yin ta'aziyya ga iyalan alhaji abu magaji kwararren masanin tarihi a ma'aikatar tarihi ta jihar maradi wanda allah ya ma rasuwa ranar 23 ga watan maris sama da shekaru hamsin abu magaji ya kasance mai bincike da ba da tarihi kuma shine zai amsa wannan tambayar ta asalin gobirawa da yadda aka yi suka zo inda suke yanzu su gobirawa abin da masu bamu tarihi suka bamu larabawa ne sun taho daga bagadada kuma suka zo kudus daga kudus suka zo gubar wannan tarihi ne wanda yake na can kasan larabawa inda to kafin su hayo nan yammacin ruwa da suka hayo nan yammacin ruwa kuma sai suka zo kasan masar suka yi karballa suka yi surukal suka yi bagazal suka yi tunas duk wannan cikin can ne kasar laraba kuma nan yammacin ruwa to kanan kuma suka shigo nan cikin kasar agades eh, suka yi bagazam suka yi agadez suka yi gwararrame suka zo maranda daga nan kuma sai toro to kaji birni na goma sha uku kenan to daga nan ne suna toro sai suka armas da iya ga zabarmawa to shine mafarin wasan gobirawa da zabarmawa da suka samu diya su ma sai suka aiki da sai suka ce ai shi sarkin wannan wanda ya arma musu diya sunan shi zabarma sai suka ce ai mu ma mun yi namu zabarma to daga toro ne da suka tashi kuma sai suka zo suka yi birnin lalle wannan ta gusumcin eh, da kwaro daga birnin lalle kuma sai suka yi sabon birnin hisatau daga sabon birnin hisatau sai suka yi mafara daga mafara sai suka yi alkalawa alkalawa ita ce birni na goma sha bakwai daga alkalawa sai dakurawa suka yi gawan gazau maradi ita ce birni na ashirin zama da suka yi daga maradi kuma birni na ashirin da ɗaya wanda suke yanzu shine tsibiri to kaji gobrawa daga inda suka tafi ai su yaƙi ne suke da tsinin mashi da takobi duk da inda suka hi ƙarfi a lokacin nan ba a ce ba gashi an tsaida ta su inda suka ɗauki garkuwarsu da mashinsu suka je suka ciwo bakin nan ne ƙasarsu a lokacin fannin tambayar ka akan alakar gobirawan Nijar da na Najeriya, Sultan na gobir Abdu Bala Marafa ya ce ai duk 'yan gida ɗaya ne. Yaushe aka raba mu, shekarar jiya aka saka aka bo da hakan. Amma yana ganin can da rabo na farko da aka yi tsakanin Rashi da Ingila. Kibiri tana cikin wancan bangare na Ingila. Kamar can bangaren na inda dangin mu suke na Najeriya da sabon birni din nan. Sai da aka sake bangare rabo na biyu aka hidda kai tsibiri kenan daular gobe ta yanzu aka hidda katin cewa na ɓangare ina kafin kun saboda ni a'a saboda a kashe rikici yaya tsakanin gobara da fulani tun in suna ga in suna game in ana wuri guda to ku cice ku can wannan amma nasara kawai shi kenan sai su gaza suka dubara in ce can wada harko guri guda ne bangare guda ake har ma za ku nasara din nan kibiri cikin bangaren an ingila ne amma sai suka sake wani rabo sai aka keɓe ki aka ɗaya ke cibiri gobir inda sultan ɗin gobir sai aka hidda kasu daga can can bangare na wanda ke cikin ingila sai aka mara cikin bangaren horon shi amma But, Sarauta dai nan ta gobir wani kenan inda ka ce sabon birni uwan mu ɗai uban mu ɗai duka mu guda nasara ne ya raba ya hau da wancan saboda dama har lokacin da aka zo alkala ta hwadi ƙarni na sha tara ai waye ke sarki wani lokaci ɗin yunfa shi ne ke sarki sarkin gobe ba jangwado ya rufu haka ba yakuba yakuba ya rufu aka ba nafata nafata ya rufu aka zo aka hau da yunfa almajirin an kogewa sarki ba su zakwato mu ka ona ne rakiya sarki ba su zakwato mu ka ona ne rakiya baba ka ba la la ya da o ka ya yi. ga jare kin ki da ba na o ban ya ji da ma man na ba ti falo ya hau da za sarki balarabe kuma da martaba to madalla a gaida mai martaba Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Aiko mana da tambaya ta mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ku. Sai kuma nan tambayar da za mu karkare shirin da ita ta fito ne daga Dr. Muhammad Dantala na kaka gwadaben Mina, jihar Neja a Najeriya. yana cewa shin wai wace riba kasar rasha za ta samu da ta fadawa ukraine da yaki me yasa ba ta so nato ta zo kusa da inda take shin ita kadai ba za ta iya murkushe nato ba to akan wannan tambayar cewa wakilinmu na kaduna a najeriya aminu sani sado ya gana da daktaktukar abdulkadir masanin siyasar kasa da kasa a jami'ar jihar kaduna akwai riba babba ba riba ta kuɗi ba ba riba ta ainihin siyasa ba illa riba ce wadda take kare ainihin mutunci da martaba ƙasar rasha a tun lokacin da yammacin turai suka kawo kifar da gwamnatin da mutanen ukraine suka zaba a shekarar 2014 da kuma wanzuwar shi shugaban kasa na yanzu zelensky wanda yake jama'a da yawa sun san haka yana tare da kungiyoyi masu ra'ayin nazi da kuma kyamar baki da kuma tsatsauran ra'ayi na ainihin wanda irin wannan akitu suke tafiya tare babu yadda za a yi rasha ta bari harka ta tsaro da kuma harka ma ta siyasa a ce ƙasa da take da kan iyaka da ita kusan murabba'in kilomita kusan dubu biyu a ce ta zamanto ta kasance babban barazana ta tsaro gare ta ya kamata mai tambaya da kuma jama'a su fahimcewa akwai lokacin da shekarun 1960 da kasar amurka ta yi barazanar share kasar cuba gaba daya kan tsohuwar tarayyar soviet union kan makamanta masu linzame da za a girki a kasar cuba saboda haka babu yadda za a yi ƙasar rasha ta amince da wanzuwar ƙasar ukraine in dai irin waɗannan shugabanni da ake da su masu ra'ayin riƙau ko masu ra'ayin ƙungiyoyi na nazi domin babban barazana ne ga tsaronta kamar yadda na faɗi a baya kuma babu wata ƙasa a doron ƙasa da za ta amince da wannan sai dai an fi ƙarfinta kuma daɗin abin shine ita ƙasar rasha ba a fita ƙarfi ba ita ma ta fi ƙarfi a cikin akan wannan al'amari. to amma wace illa ce kuma zuwan nato zai shafi ƙasar rasha. ai babban barazana shine na ba da misali ɗazu cewa amurka lokacin da an so a yi yakin duniya na uku sakamakon yunkurin tarayyar soviet union tsohuwar tarayyar soviet na girka matamai masu linzami a kasar cuba idan har amurka ba ta yarda da wannan ba to babu yadda za a yi kasar rasha ta amince da akan iyakarta a zo a kawo mata ƙasar ƙungiyar tsaro ta neto ta zo domin babban barazana ne kuma yana da kyau mutuna cewa shekaru kusan talatin baya akwai lokacin da ainihin wasu jakadu manyan jakadu a amurka suka gargadi tsohon shugaban amurka bill clinton akan kada a bari kungiyar tsaro ta neto ta yadu a gabashin turai domin babban barazana ne zai haifar ga zaman lafiya kuma zai haifar da ɗarɗar tsakanin ƙasar rasha da turai ko ba su ji ba akwai kuma su jakadu su ma baya waɗannan jakadu akwai lokacin da tsohon sakataren harkokin waje na amurka james baker ita ma tsohon shugaban tarayyar soviet mikhail gorbachev alwashin cewa babu yadda za a yi idan an haɗa jamus gabashi da yammaci sun haɗe bayan kuma an kawo ƙarshen caca baki ƙasar amurka kuma yammacin turai ba za su yarda ƙungiyar tsaro ta neto ta yadu kamar yadda na faɗi a baya a bangaren gabashin turai ba domin zai zama babban barazana ta tsaro da kuma ta siyasa ga tare ita kasar rasha kuma suka saba waɗannan alƙawura da suka yi saboda haka babban barazana ne ga zaman lafiyar duniya babban barazana kuma yana ƙara nuna munafuncin manyan ƙasashen duniya musamman amurka da ƙawayenta na turai na gabashin turai abinda su na yammacin turai abinda su basu amince da a yi masu ba ya za a yi su bar wata ƙasa ta yarda da ita ballantana ƙasa kamar rasha kuma ya kamata ƙasashen turawa da kuma saurari san cewa siyasar duniya ta canza tsarin diplomasiya ya canza lokaci na cacan baki da aka yi da ya kare shekaru kamar talatin da biyu ya riga ya dawo yanzu sabon tsari na cacan baki tsakanin gabashi yammacin turai da kuma kasar rasha da kuma kasashe kamar su china da kasashe irin su iran ya riga ya zo yanzu saboda haka ya zai kasance ya duniya za ta kasance ya danganta ga abin da ya biyo baya bayan wannan kara wannan yaƙi na ukraine kuma daga dukkan alamu dama rasha ba burinta ne ta mai ƙasar ukraine gaba ɗaya ba akwai yankuna na da dama suna da alaka da rasha kuma sun ainihin fito fili sun bayyana samun yancinsu kuma rasha ta amince da wannan yanci kuma da ƙarshe dai yunkurin rasha shine ta kassara ukraine yadda ba za ta samun ƙarfin soja da dama da za ta zama barazana ga tsaronta da kuma zaman lafiyanta ba wanda kuma ina ganin in aka yi haka to za a samu sulhu da karshe mai tambaya yana so san shin ita rasha ita kadai ba za ta iya murkushe nato ba ai yaki ake ba za ka iya cewa ga ƙasar rasha tana da tafi amurka makamanta na kare dangi sun fi na amurka da kuma na kasar faransa da burtaniya in an hada su gaba daya amma bani tsammanin yammacin turai karkashin jagorancin amurka da ita kanta rashi za su a yi wani sabon yaki na fito na, tantagarya wanda za a ce sojojin rasha da sojojin nato suna kai ruwa rana idan haka ya faru zai zama zai kai ga illata kusan duniya baki daya domin zai kai ga amfani da makaman kare dangi wanda kuma in haka ya faru kusan ban yarda da akwai dan adam da zai iya ƙara duniya ba amma dai duniya za ta shiga wani halin da kila ba ta taba shiga ba a tarihi wanda kuma dukkan su ba za su yi fatan haka ba amma a karfin soja in ta yawan makaman kare dangi ne in ka hada na neto da na rasha ƙasar rasha ta fi waɗannan makaman amma kuma yawan jama'a da sauransu ko yawan sojojin aka hada na amurka da ƙungiyar neto sun fi na kasar rasha yawa sai dai kuma na san cewa kamar yadda neto ba ta fata a kai ga wannan kai ruwa rana ita ma rasha ba za ta so haka ba kuma ba ni tsammanin za su yarda ya kai ga haka sai dai kuma idan wani iko na Allah la ilaha illallah gwari sai Allah ana ka taimaki soja to ko gidan ko da daji ko a bakin daga to ko gidan ko gun yaƙi amma banda aikin soja wa za na a rami ikon a dutse wallahi ga ruwa na duka amma saboda neman yanci akuya ta cirewa kura bindi ta sha a radu sai ta rama don mutuwa 'yan maza suke guje soja ko gida ta da kashe gato da ba tausayin ɗan yaro. To madalla muna fata masu tambaya sun fa'idantu. Nan kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon sai ko mako mai zuwa da yardar mai duka. Yanzu a madadin injiniya da ya seta mana sautin shirin Hassan Alhassan Silija da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI abokinku Michael Kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.